kira ne na musamman da muka wa duka malaman makaranta Nauka matsaloli yawanci suna suka sha harkar biya na salar da da da kenan wani abubuwan ba ma iya ra kullum ta Allah mutanenmu su shiga rishin biya kuma a rika matsa dole sai aiki an ba su je kuma halu kasance yau halu su kama matsala na an tada yau an yi kaza kenan shi yasa muka ce daga wani abin za mu tsaida an taya gwamnati tana so a taya da kyau mu muna za mu raka su da kyau an bauta zo a taya kuma za mu kokon Allah da hakkin da ya kamata na mushi sai an biya shi ana maganar karancin kuɗi a wannan ƙasa ba sa ganin ko hakan shine dalilin wannan matsala tasu eh duka wani mutane suna hodi mai a zahiri ai babu babu matsalar kuɗi ta aka yi saboda ya kamata a zo a tsari ƙasa a mero cikin yanayi na tattalin arziki kuma a rage yawan gwamnati abin da aka magani sai ma a ƙara kuma za aka zo aka yi wani shashi a guda na wani wakilin president la republic shi ma wajen shi wajen mutum 22 or kenan eske gurin da babu kudi a yi wani abu kenan rashin kudi a wani guri ne amma aikata ne ake so a rika ba kuɗi saboda su sun yi san kansu mu muna so in wani kwatanta ba kudi a fara da kan magabatan mu su ci kowa za a rage mishi kaza gabanin zidin minista a kowane biyan za a rage ko 30% ko za a rage 40% president zai rage kaza prime minister zai rage kaza in yi so prefect zai rage kenan kowa an tabbata mutane kowa lalle kai akwai matsala kenan kowa ma a wajen a nashi guri sai diba ga shi ma an dan yi wani dan kuskure ma sai a yi hakuri a wani dan lokaci amma kawai amma ka ta za a ce babu kuɗi kuma shi ne nan kadai za a samu dangantar da haka gaskiya mu mun shiga yajin aiki wanda mutane sun jima su gan ba. Amma kuma an fara tattaunawa da su hukumomin in ji shi Malam Dauda Gali. An fara tattaunawa eh, tsakanin gwamnati da kungiyar Kozu da ta Sinasef amma abin da suka yi jiya suka tantamna na akwai wanda muka dora wanda ake cewa muhari ma kenan kan a shiga sauran gun wani kwamfo wanda suka shahin sai an tantamna an zo an ba da magana busan abubuwan mushanmu da aka wadana saboda garabar suka yi na hari na kwazartai don a bisan haka gwamnati ministan uku sun ɗauki alkawali za su da takarda wanda za ta ba da uzinin kowanne don ka wakilinsu na jiha da na gundumomi sai a aplike su za duk wanda aka tada ko duk wanda aka yanke kowa a maida shi bisa hankin shi. Sai dai a nashi waje baru shekaru babban darakta na hukumar ilimi ta jihar da magaran cewa ya yi tuni an fara biyan albashin. Haka nan ne da watan September yanzu an kawo biyan shi nan cikin zanne cikin da magana. Kuma Tiridoro ya ce mini insha Allah nan da kwanaki da za a biya cikin departament kamar su gore, miliya, mata mai, da sauransu. hausan da gaskiya ne hake sun yi su tambaya ai gaugawa a biyashe su eh. kuma akwai wani an ce an ba matrikilo da shekara biyu amma shi wannan gwamnati ta ce za ta yi kuma shi ma ana kan wannan daraktan ilimin ya yi kira ga malaman makarantar kamar haka. su yi taron zami haka ne daidai ne wannan hakkin sa shekara ma wannan ne su ga yi abin da matsa su su ga yi an shiya an ɗauki takardar za a kai can gaba inda ta yi magana abin muna son kenan ni da ra'ayina su koma yanzu su karatu su taimaka ma yaran nan kafin banza ba daidai malaman jami'a na jihar da magaran sun tsunduma wani yajin aiki na kwanaki uku su ma din dai hakkin su suke nema wato albashin su da ya makale a wajen gwamnatin tamara bari murya amurka daga da magaran a jamhuriyar niger